من هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وإن الله بلتنين أظن يلوكو سدنا يا رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم ليا فوتو بقوبي شيتو دي بيني جماعة جديدة كان بيتوفى شبيه yin ka tsanci e ya e ba bi gwegi ba lissafi ya gidiyo insha Allah ina e na ya ci gaba da karatu ba na so shiga kayi gidiyo da karatu su wani a mini suratun radio igikin da karatu su ayayin shiga gunici insha Allah ya ne shi da karatun nan na ayan shi da gutuce a karatun ne tibbe na Allah tabaraka wa ta'ala ya yi sifai ya ji kakai yau shi goji na ji mutu ga Allah tabaraka wa ta'ala ga gaiza na yi gowa zino ebo ga gaji kulul albabu iza an kalija ya kulul albabi innama ya tazakkaru ulul albab so jike laye gizi ya yi kakayin ya zagana da ya gowa zina ko ya tobe wa ga gani fe aka je wa zikan don da wa zunubi amfani da yi ji kokari labu yi sun ya jina jala ya bana wale ya jina ji lwani nan allahu tabaraka wa ta'ala ji bayana ya yi yani nan ya mafari shi shi alikawali dabu ya baci ɗayan gudabu ya taki da sai su ko rubu su da ya tafa kiyama da bincike dede yani ci ya a akuri ebo wayar da su ko ga ibi akuri na wai jina ebo ijo kawai ma rujin akuri ebo wani yarda su ko tun ci da mini ya ja abu dola sallo ko mikinin bejiji so an ci ezu dukiya gurgudun su kuka layo na zai kwai su ko umawu bangba su soci tsanci <clears throat> min ya ji gajin gai gaga agajin waye dede gagba bewangi ya ji na ji allahu ta ko ta ta'ala da yayi ya nuna da wani ah, a ce ga gaga wallafi na yankudu بسم الله الرحمن الرحيم والذين الله من بعد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار aya ne ji bayanai ci zane ji dai zuci jana wallazi na yankudu na adalla zaga na jajen lura da alkawali abin aje yufu na bi ajin layi na aji zaba tun biye nan a nana shi da mucan iza ka bi shi shi kun ga alikawali ji wani sha to nuji da su koyi na wani sha idi alikawali na ji da su koyi na am ya bayani to nga yi da zo da alikawali ga nga da bai yi wa musu ko alikawali na ji bankuro yin numan bana وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى to ne na ita bai da yake ci kaji bai ke mi cena ibi ce mi ga ko gaji ka zan amini a duka zan su ko bayan wa jiya wo na wani she ga wa na wajen wuce ta ba tun da mini ya yi ke da jidijo wallazina yankuduna adallah yankuduna adallah zanin je lalu da ya da bai su kwaya min ba da mai zaka zuma na hagu boka zana a to ka fali kawai na boka bai su koyo a to maga a ke da yi wulu ya biyu wa ya kutaru na ma'amara Allah bi a yusuf min ya ja bama adabi ba zai na su kwaji foro ga alaguna ga yi yi gun e za e ji damuwa e gwen ga za e ja damuwa wa fil

walahum suwu dar zaga jima'a de mididi ezike ba mididi lo nga mai da annama al'akibatu sayyi'a ezike ba wuce madidi yo ezike bulu na abina so ci ga yuta hmm, wani tabbata ya dimna hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga ayatul munafiq salat ene lakin munafike na ya eh, wuta yo kuma fari da hadasa kazaba iza haddasa kazaba in ga bai gagaji ma da sai su ga manan wa iza wa'ada akhlafa kuma ga alkawali ne wani lura ya wani shewa wa iza tumina khana aga amana layin wani wani wani wani to amana to lura ya alkawali ne na Allah tabaraka wa ta'ala la yi tabaya ne na alamu mu yoyi munafiki ne so ki sai gani da munafinci ki ba Allahu ya rusutu rizqi liman yasha'u wa yaqdir ضربوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله يبسط الرزق لمن يشاء Allah ya tuno yana mugadun ta ziki fara ya zana gabu na aziki da shi nan watakila kafira marula balantana wuce da bayani kim na ece wace na aziki na don wurkoyo waya kudiru su kuma gajin yuku ya zana gabu na mu yuku watakila wuce katun e economics aron aji professor ko kuma ga ya jigawa zabe yau su kuga yi tuna da jaci nan su eh, kuga yi wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan dan su kuga macili ta ziki kuyu nan kun dai ma na su ko gbangba wa farihu bil hayati dunya zane jike kima ya su koya na aja fe fanya gbambe rayuwa yi kuje gajin fawo aje ya kuce ya su kaga wa mal hayatu duniya fil akhirati illa mata amma waye janna mawbusa ta tube yanki ya mai ufa sai mawtu kajuyo mata ya shay'un qalilun tafa yutamattau bihi wa yadha ayu yona shi sana da wa mai wurin duyi ma ga ga duyi kan so su ke dukiya lubaji jabwa dukiya da zo ke musu ga da yanzu haji tabbata da muna hadisi wani tazuna annabi sallallahu alaihi wasallam ga maduniya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yam kama yaj'alu ahadukum usba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarji' kwaton kwacinye mai jabo gusa ta da miniyan ogun satati bai mawanki ya mu ya aljanna mu ike zo la gwa gingin jin wulu da ya zo wana so anan bi ga fali yanzu da na la gwa gingin ji da ya zo na mu ci leyi bi matarjo e gwa gingin jin na kiwa ji ben yenu ina wa ji ben na ci ta ina laba gwa gingin jin na na ci to ina laba gwa gingin jin no da na yenu mu e du da no ga yi misali e mai yo nuwa ke ɓata dundunya ya duda na wuyi ma alijanna don ba ke zai waza yi ko ku ci ga ya ku ce yo mu biya ni waga ade yi na wace wala nan waje wuce wuyi ga ba dunduna ya fi da ba su ko gi da guya wuyi wuyi na ji shi zuwa nan za kirki ji annaba ji tuci ji wuce ya ce wuce bella ya ga ba dundu ya ran alijanna bayan wucin wake amma a daga ga waye je je fa kiyama idan wuce da nan ai a tsara gumi na'am ويقول الذين كفروا لو yaqulu alladhina kafaru zane shi kafirci na a fega da annabi sallallahu alaihi wasallam aga laula unzila alayhi ayatun min rabbi kima law to ay taya nan da yau daga basu kuba daga basu cuba kawai ya dibe ji irin na jala annabi Musa jiya annabi Salihu jina eh kula annabi ga inna Allah yudillu man yasha da daga basu kuna su kwajin wubi <clears throat> wa yadi ilayhi man anab zana maga zana maga je mabela maru da tu sokona mutare maru pata aje bada tu soko bi ayi na wala maru ke tu sokona sokwa ju uba Allah tabaraka taala wiba <clears throat> a ada hadisi ya musnad imam ahmad na al-hafiz ibn kathir labai dan tafsiru wannan ga <coughs> makaci bewa bai anabi sallallahu alaihi wasallam gan la fati safulu da zinariya ngai waga ya la imana ja la ji muslimina fati safulu da zinariya kin ya ma ujin nuwa eh ebogo un la kin lolo ya enu butu ya bendondo patina na mai mago ba maka na wula patu ji patu kucu ya buya ebo ade ba ade la ade ba kina ya nunu na noji dana na ye noji da na kakai ade ba wo manu ndai ga imani ta waga ya joto ina e waji a ji imani na dana amma kan na fa to la kuruji aya ji imani e bukata so ko fe be annabi sallallahu alaihi wasallam ga in shi'ta ya muhammad ataitum zalik annabi unde bawo ga min jaji ya mi ga jiya amma na mi ga jiya zona fa in kafaru aga zuza ta ji ta a cikin ji mani to sa azibuhum azaban la azibu ahada min alamin ma ni ajin azaba irin mi la ta ba ji dan da mini jabwanu saboda wani shi ta muka abawa nabi fatahtu alayhim baba taubati a madadiya ina gaye wadana ina miya jiya na yi kai na ke kwakwaya ya tuba wa rahmati be ya gumu su kai na wuce to ga gwagan na tito a gaye wadana fakala na bige bal tabtau lahum baban baba taubati wa rahma su kone mtse sanaga da wani tekpa kwenye tuba ya be goyi amma na ga yawa ga pati ni bata ala mu na maka alubana ni sotu wuce zuma tuba الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا ذلك إيماننا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ya ba shi cajin fai da ta ci gani da fifa su koyi nan da su ga ya hau a daga kwaye su kwa hankali laci ta muga malade ne lada na a su da su kwa su da su guba wa ya kafiye bayan mumini ba wa ya zira mumina su da su ko fake su na hadisayen su kuna nga mala mumini aga ilu da mai ga wa woda a karshe a tana da ilu da na da ya dunyi su a ga ke ri nuri na majiyan da ciya su ko guje nga wani keto nga ya ci gama hankalin wani citon

bi na ya ti ci dabba na waga da ya gbata ci na nga da ya kwen zikiri ba <coughs> waga giza ne lomi na ga kila wace lomi boci ma ga eh sai yan wuyo hankalin mu cita zane ya fu na kila wuce ya fu hankali ta ci ya wai wazo eh eh na waga le pa ta zawan gize wa na hankali ta ce wazo eta le ga wani liyadan eta le ga wani yayo nga mala ce da bayan da ciwona ya le ga be wuce ga a ji hankali ta ciwona to yin wuce na ga da ba ba su da nawa ya hankali ta can Allah gujewa da bawa ji hankali ta can ala bi zikrillahi tatma'innul qulub nga mala mu bi jikan da gin tarawin fa gani bi salati ya nabi muhammadu ya gani ba tasbihu ba tamidin lokaci na ga yaji zikiri na kan ga gan a ya kita a da wa damuwa kan na shi shi ba buki ba su ko الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا zanu ja imani jina wa amilu salihat aje lutu guruna tuba lahum aljanna gaji tabbata ya wa husnu ma'ab gani bai jiki ba wangi ke ya tuba ba da mina hadisi sai wa hadisi na tajuna hadisi na al bukhari mu ga na shajaratun wato ladi sun ci be ya fassara na annabi sallallahu alaihi wasallam ti a ayayin suratul waqi'a na mana Allah tabaraka wa ta'ala ya gaga wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in masku <clears throat> ezagwaluji ziji ya zagwa da juma ashabul yamin fi sidrin makhdud <clears throat> zagwa lo gaji na jalo aljanna dana aga fe da min ya sidrin makhdud ya ci kuru na yi na yi makhdud ajiye kana wa talhin mandud aga da min ya ci yi tuke wa mayi masku a ga afe da mini nuwan yo na ejefi kofu ya fina wa zillin mamdud a ga afe da mini wurujo mamdud ne laji da wama wai lakya ba na wurida cina da ba na yau da ba ya kana wa zillin mamdud wa mayi masku annabi sai ji fassara yana ya kpagani ba zillin mamdud na wuro na e la ji da woma wen la kya mi bwana wuruye wo waje ga ju sai yi ga pe ka yi gidi kya wa je wuri yija amma wura aljanna wuji bai gidiya a da ya gidi wato mina aljanna ba amma wuri ke dana yin ma ya shawa wurin ma wunda da da ba na yau le ba ya kana annabi ya juya wa gafil jannati shajara mina aljanna ci ban ni kete bo ci ban ni kete yasiru rakibu fi zilliya wani gagaga wa tunya da mini wuruya ci ba wuce wani wa da zai ne a ta'amilla ya kasawa wa da zai ya ya shi tun wa da ci zagi wurun ci ya ci ba ni ta? a ga ci ba wuce ga yin tuba والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب lami jiji ma ni ame lotu guru na shigbe ato wuruga shigbe yin wuruga ya na, nga aji tabbata ya bai jike ba wangi a mm, ga tuba na na kalmar na la daga ta ba ya tibo na ɗanyin ma wuci bai tuwa zani furola wuce ga bushira na so ba ga ga cule gbani daga na ta ba ya ajiwa funa ina yi asaliyan tuba na wayi tuyiba daga na ga tuwa baki wai ya tuyibu a sai ya uga ya asali sai gogo wazani fulu wayi wayi tuyiba a ta yawon na zubadawa wai bu muna ya zama wuta da tuba tuba da hum wa husnul ma'ab shi na dawo aljanna wani ne ga gada ba ko wucin wa da za shi cewa na zo juya na mu ga bi tabbata ya hmm. iyo ba ni wadda ci ba na wa gaga ci ba ni kete wa da ga kameli ni da mini wuru bona a ne ga yanzu ne biye da ne kuma yakin giyo hmm. amma ya hakika sai aljanna su kuluwi kyau كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب كذلك أتشك دوني أي كما أرسلنا الأنبياء قبلك كم نيتوتي تشد وانا أتشغغاي كيتوا نبي محمد تون أرسلناك في أمة يا وتتو دمن بقى الأمة الذي قد خلت من قبلها أمم na jaluman ci shi da yana imatu tutu ne tatluwa da himun da zai auhaina ilai ebo da babba ya ne ne juwa ya wana annabi muhammadu a goga ki wuce gunga ya alqur'ani itu annabi tutu ebo ba qur'anu ya al'umma wai e ba qur'anin na ya wa hum yakfuruna rahman amma duk da haka eji kafir ti gani bai tsoye rami alume waje eji kafir ti gani bai tsoye rami man jila bayani be ti ayan nan ga a ci ayan na bai da min ya sulu yau da biyo sulu da biya ajiyo ya gutu a yanki ya yi jira alim sallallahu alaihi wasallam madina lokacin na a ji suluwa na bice ga bisin na ni yi gato akaya ina jije da taka ni bo mi be be mushriki ni na aka wa maga aka daga uktub bismillahir rahmanir rahim un kawo daga da sunna so kwe itura e mai tuya gunga waga chai gunga cha charutun ko annabi dai ga shi suhail ibn amru ga mishi da kina ga a ah, cita cita cita da na ga tu no ga bismillah ne wa allah to amma kici ya rahman na wabi ba waje wuce a ah, ar-rahman tun ulayi ya ma na rufu rahman illa sahibu yama sahiban yamama ibe lan da ya ga rahman da ni pe ramanu na ngai zanar da yamama wani zanar tsoce yamama e eh, bi shara lo ba mu da mutum kaza no so be ka ga mutum wa bin a ga ke yi zarama mu sai da mutum kaza mu wanda lamari in na ba so kilauta ga bismillahir rahmanu akir rahmanu dukiya mu sai da maga ke rahmanu sai na jiya jahiliya na dano ga wa kan bismika sai na digan wuce ma ya kawo ya abu na na dawa biyu ga daga na ga kira mani yawo ma kana a ramani rai mu wuce wufiya sai na digan wuce wuya wuce gwa mu ta tuya eh we gota ji <clears throat> ana diga wufiya na sa ga da ya jahiliya na ga bismika allahumma aka ga anabi ga to babu ciwo a fe lawo gaba na ramanu ne mi cilano fe la fe la zu e go luzo ne ti sai ga yawa na alawu ta ka nika allahumma gogo wa um na bir raman aga je da da ramaniya a kya ta ta yi ko ga turamano nga mo da kwa ji dule kya wo ci ci ke da a ci to babu ramu do ena mushriki je ga na da wannan alai su kula da bayani da jinda ya min suratul furqanu aga anna judu rahman eh wa idza qila lahum musjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura aga ga da yaji sujada yaji sallah ya turama aga kitu da yake ya turamu anasjudu lima ta'muruna me yaji boroge yaji da ne biji sujada ya turama wuce ya tsuci to yayi yayi kaza ne ya turama ŋutsu pépé kee bia ite ya ké ba wolo ba sɔkò tse gbe ale bi sɛlɛ la ale sɛlɛ mi nga kol gaya kaa ke tura ma ya wuna yi tura ma na nga yi daga huwa rabbi wuna yi tura ma na nga yi tsoci wa ne bi muhammadu la ilaha illahu dan da ci dabo na wa gile na illahu sai tura ma wuce gaya ga alai tawakkaltu e tura ma wuce ga wa ilayhi ma'abu jika ba lamarin don da mawa da su sako wa ilayhi mata <clears throat> lamarin don da jike bu da da su sako ina yi taubatu na aruju da juje bu sako kyogan ولو أن قرآنا سكنت به الجبال أو قد وجيئت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ما صنعوا قارئة أو تحل أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد الله تبارك وتعالى ولو أن قرآنا da ya ga la ƙur'anu sun yi rabbi lijibalu a calu lafati dazan kima na da ya ga lafati dazan da ƙur'ani a kuta bil ardu ko kuma lakin ya lafi kan kan yayin wani jabubutun yabo da ƙur'ani a kulli mabil mauta ko kuma ala ƙur'ani ala gagabe zane ya tsani fi kabari da wani kawai ga jaki ki jawabu ya lau hmm? Allah ta barko wata laula jawabu ya lau biya man zima da bai gagan kan dondo jawabu ya lau uga bin wuce mazo ina da shi da sharati ba gona uga jin ugwaye na jawabu na fiyanan kamo ga cule minista ya ke gana to ce ga yi nan <clears throat> ya ji fahimta ga wato kan na jiga ji faruwa a tukoko ayi ma ni ja ai la kafartum kabo su koga fati ji ladda zabe qur'ani eh utakin ji lafi lafi eno eh, ji tipe ji be qur'ani wuce zane ja su ka bari da wani wa a fe gaggada ya a fe je da qur'ani da mutu da qur'ani eh to su ya kafiri ji wa to bago wa la ya yi imani da la kafartum man da ci ta kadire jawabin lau babu al-ma'ruf a gama noyi lama amanu man da ci ga lakana hadha al qur'ani Eh? kalmar ƙur'anin nan wakati siya kiyan bayani na bin kem na kafiri wa bi anis lalisallami nan wa ga ƙur'anin na gai kpam ƙur'anin na dagwa bada nan gai kpam babun na bo ibon na mushriki ga wa bi anis lalisallami yau ga ayewa mujiza biyu wula pati na jiki fikin ya abu nan wula dagoya adibade fili ala nunu umula kinji kinya umula yin waju lautu yabo ibo ade ba den wana ga nunu kin bona eh nta kwa ni tuti kabari yona ay waga agaga bayi ibo go mu diza qur'anu tulu ya ade ba agaga ben nta kwa ni to ani ne kene ki yene safi kabari yona ay wage to to ga ci tiya kunalewa gaga lalle qur'ani ne ba bonno qur'ani na dagwaye ko na gayo qur'ani na latun annabi muhammadu tunu amma alhafiz ibn kathir wala bayani da ci bai qur'anin nan uga hadisi dabo na ci tabbata da mini sai bukhari wannan hadisi sahih hadisi mutum ma imam ahmad ke lan so bai da mini musnad yubo uga mai hadisa abu hurairah mina da sun ce yi bayani ke to littafin da tunai shi dona e eh, ya ga qur'an ke misali zabura shi tuko wai na hadisi ga nan <clears throat> ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga khuffifat ala daud al kira. a karatu ba wufa fi annabi dawud fa kana muru bi da annabi dawud ta ji sai ji foro ga Allah dabban alama alawa alado ko alado ko na wa tuna alawa fasa an tutraja ka fiya ga fado kwa sana fakana yakrawul qur'an wa fi ba qur'an shi min qabla an tutraja da batu ka fiya alai sa ta ci dabbu na wa tunan. wale wa kana la yakulu illa min amali yadayhi madamin ya ji annabi dawudo wani jiyan gici na waye gwan su ta lotu ana wani lamini ji kararren don da wutu a jira ce wuce wuce je na wagi wani to mali shaidi min hadisi no ga ba no ga fa kana wani alqur'ana min qabli an tusraja dabatu annabi dawuda wanda sai da gba qur'anu shishi tun ala fado ko tayawa wani kya yi ƙurani ba gabo kya ƙurani ba abu zabura so eti fassara na wagalu wa gaga walau anna qur'anan suyirat bil jibal littafin don da nasu ko taba ci daga cibe yi na ya fi cin don da mini tu cujo na mujiza ya littafin cin ga la ci ga fati dagwaya ko a tanu a takin jillafi eno eh, ji tufe go ko bai muji zai littafi gai a sai ga gaba zane ji a tuni wa Allah zane ji kafirci na to tuwa imani ja balli layi jami'a lamari fata ya gwasa kubu don kaba ga lamu ji zane dun da bai yi mu zane su kuga kpagun ga imani jina wallahi mu gaji bana mu mutu daga do kutu pa tana da nuku ko pa do rabo imani ana wa ja eh kin kam na su ko ga yi <clears throat> da min ya suratul an'am ona da yau ga lokin wata da labu wata da la ya nuci beya daga kimbu ko a lo sama wata da lam aya mace biya daga sama kula jimani wa amma kanu da yuminu biyu <clears throat> sai bugu na murfati ba su kubu dan a falon yi asin labina amanu allau ya sha wula-wula dan nasa jami'a eh, in ba za gana jimani nan ake kya gai ma na asin asali ma na yi asin na gwakwai ya jike gai kaunabon Eh? kauna ba amma wuce wuce kpabwa ilimi kpabu afalam ya asil ladina amanu gbada na jizi mani na ake kya annabu ya sha wallahu don ga ba su ko ba la'adan nasa jimiya an hangi kwata ya ba wuna a ga ina lasu ko ga ganna lokaci na mushriki waga na bi ga gan lafatu dazan mu ya dama gaga bela ni da su ne ti mujiza yin qur'ani wannan ita ta ga ma zimani wannan mu'mini ti sai mani ga annabi ga ziya bani agaye agaye agaye ni pata agaye musulmi da yi to kwace gaga afalam ya asil ladina amanu mu'mini jike ga abibi ma'anayin ya fi gane kwagani biyoyi na ilmu aga a gan gayi lugayen hawa zini jau a shiga wazin kabila wazin je ta larabcin abubuwa da ne ba da cewa ga kiki gai gbawo eh, gwanko ya su ebe ti ma na kauna ba amma ba bonnu da zai ti lugan ya wazin jo wani zuni fiye fiye zane jiji imani na ake cewa ga allah ya sha wula wula dan nasa jami'a in ga ba mu so ko ba mu ga ba wula da an gidi fata so kabo mujiza da ba ukan ba wuda na soko ga kpa ba wuda kpa da ba wina wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum qari'atun tusibuhum bima sanau qari'atun zagana jime ga kafirta ya jona qari'atun masiba dahiya bala'i wa ku kyabo ya lo awon afe agwa bima sanau e bu kafirci gana ga jinan aw tahullu qariban min darihim ko kuma wa fe be ci so baye miya makwabta ja fe ne bala iri iri dun iri iri kakai ebun lu fe wa zu ya da ba wa na da ja ba su soko hatta ya'ti awadullah har ba lokacin alkawali yayi jana su kwa fana jana su kwa kuna wa bebena inna allaha la yukhlifu al-mi'ad lalle su kai tunu yi na wufe su ne lo alkawli yana hmm. lalle su kwa annabi sallallahu alaihi ya nasara su mabu da biyo eh ebola hmm. masalau da biya ma ji fitina ya doku doku yin sahabi a fi ji mamaki a annabin gawa ga yi ga gai ga ga da masalaci ya kafa ki be biyo a ti bai kan ti da ti da makalo da ayan لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلكين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا شوفوا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا

nga mala waga wa ga wa jadini ga ke mi la ban yi ne mo ga do a se la li wallahi wa lu ban do a ade na wa jina a to be yin ji ma lu go na ga jina ja ya ade la ga kan ya lu ga ga ya amma ga kwa ga to sa da ni mo eh fa amlaytu lil ladina kafaru bana la tutigaji mitubata na amlaytu lil ladina kafaru ipata zagana iti kafin na yi da damuwa da azaban ya amma zuma goki di faru sun ma khaftun ibe wa kpansukwi bil hukuba da azaban yi ba fake faka ne kaf ki azaba yi fefe ya no di gagwa min abu adia rachule <clears throat> so ko ga inna ka fa inna kal mustazi annabi sakwai da alaihi wasallam gama kuke a nan salisalam bai guza ne ne lumina wagi ci bai mila a da lawi muna laza na ga wani alumi tuwo ashi na da annabi muhammadu lami wani yayi banza so dole ashi riji ya yi mina allah wani za da ci gaya noce shi ba kamar katon ni dina akrabaka allah ne ga gada ni. na wale ga ya tuwon tafiye abubuwan waiwa ya ga ga karbi kalla wani alhali ma na karbi kalla ya sako ji tun wuyo ba ke ba zuwa ma je ga ya ga mai yawo ne kuma da ni gaskiye doku doku ya ga wani gabe ni ya milai ta taga da abin shi ya kwabu kyau zane kyanu a ga kocin waya wayo emi mai lawayo to ka kpa mo إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته <clears throat> قرآن قال وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير bago hadisin na ji tabbata da sai bukhari da muslim bu su kwadu fata bi na kutiki an kuma nke la nke la mumini ni nke jato ko nke biaba yayi amma fana su sokoya bai gama wuna lam yuflitu har ajaza abu da sokoya wana lokacin annabi gaggana na buke baka tun aya ba na sokoya bi ga wa kadhalika akhadha rabbuka wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid annabi ja amfani da aya ne wa gogunka saboda da biki wanga ga yaga nan wai ga ai egun yo na dije da gan da yaya ayan qur'ani na so ko ga ci ga wa jin wo mujin wo sai je na mafiya na a sai yi baba wuje so a sai tibi na ku so ko ga mu an wa so ko ga mu wai sai wasu jankuri ga sai da minta ci zane da Allah wuce su ko jimi na ma eh, kabiratun wa min al-kabair zunubi kwantu yo ale suratul mu'minuna Allah tabaraka wa ta'ala lau dai gaggamu da mini dalilin alala na ci duwana na eh kanu ga kafiri da ya wuce yahudi rufin su ko kwaru rabbana ghalabat alaina shukutuna wa kunna qauman zalim rabbana akhrijna minha fa in wujna fa inna zalimun qala sawdiya wa la tukallimu innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana dhunubana eh <clears throat> wa kina azabana fa taqattumu sukhriyan حتى أنسوكم ذكري وكنتم قوم وكنتم منهم تضحكون يفعل لان ويجمونك نجي فيه فيه سوكو فابينينا أفيد بوتان سوكو أفيد وغرافران سوكونا فاتخذتمون سخريا يوغر سوجو يفعل لان حتى أنسوكم ذكري وكنتم قوم وكنتم منهم تضحكون so ko ga yin da zai tumu da yoma kem ne fe masa ja na yin inan na mi aya e gba e ga gba bi ma so baro e bo akuri na ji e te mi ne la no na annahu humul faizun inan na ga dirabu so luga mata ki wa inan ne so golo dirabu na'am أفمن هو قائم على كل نفس وجعلوا شركاء قل أم تنبئونه بما لا يعلم أم بظاهر من القول للذين كفروا وصدوا عن السبيل ومن يدلل الله فما له من

afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin in ba mu to kone laye da rayin dondona bima kasabat wuce laye wuce ce tun rayin dondo lona lena min khairin alayrin wa jon so ko tuni aw sharin da da wa jon so ko da ci tuni a in ba mu ga je de de gani da kuti na jiga mushriki jiga ya wunan kuti na ta ake tutita caya bana tana ta ke zamu caya na adiraya waje alu lillahi shuraka mushriki ji atu da yana da baya soko a gan kutin na ji tu da soko da ayo kim na ga an soko na ji ga ya an kutin na jo a fe ji ba da kuti ga ji ke ba da soko kul anadi ga jayi sammu kuti gana je la chaji tu da amina samu etwaye ki suna kuti gajo ko ki suna za gana je la pamba be ni chaji tu da amina ki sunna etwaye ha am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard kashi ya ya ga so ko ya na so ko da ki tuwi jaba kin bwana ya ga so ko ga so ko da tudo so ko mun ce ga mun da tudo a تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض استفهام نما يبقى إنكار متقدر تدعى سيبقوا ya yawon labarin ya tudo na wujena bana wuga je wuje ya ga mutum ya ke bugu wuje tuda an bi zahiri min alkaul kashi ya da tun kuti ye a cikin mani ya ji zage gan su ya yayo ne ya famba bi wuye bai ba da wani bizayir mil koli e na ya gana na wuce a ki ka ga dauna na ya da awon ga ga ga za ne su ga ku na a ki ka da bwana bal a a ci ne ga ga ya ji ba ta zana yi kafirci na a yi gbalu da da paninta kafirci ne ji da ne wani wani a ce lai ba su ko ba ci na ko paninta ya lega ya jirgi ga a yi ji wasu ju an sabin shetan ya giza wa kan gwa ba ne ko a ne ko gogore da su ju an sabin ya ci na wani majiwuno zika ya ko gogore da wani shetan ومن يضلل الله فما له من هاد zanzando su kogu nuba ya gina ajin ne mu ba wana ki o gan. Launa za mu bi launa za mu bi wa da za mu akiwata shakko. Wama lahun miya wahi min wako. azabun fi duniya azaba ta tabbata ya yi jo azaba wuce ga bil qatl wal asr ya lewani da tuwa da sahabo yi ya ji zan da jaji wuye ma da jaji wuji wala azabul akhirati ashakku azaban ma biya ku kiyaman wuce ke faga yi ne ga yi annamo wa ma lahu min allahi min wa a da zan da kina tsa akan waya ki azaba su kullu bana mhm. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار الله تبارك وتعالى قائد قام مثل الجنة التي وعد المتقون أنا يكتنتي أتكتنتي على الجنة نادم لأن يسونا سكونا الكولنا كتنتي غايغا تجري من تاتي الأنهار بتجايو نجي تقابون وجيجينا أكلها دائم أي جيجي تجني على الجنة وشما da'imun wajin waji dawwama la kyabwa la yafna wanzuwa in kiyin ji ba na oge jiutuna ba ga buga wani fe zo kan kaje wala labi wa wani zo zo da wani to ya da dinna ya ta ukulwa da'im wa billuwa ukulwa da'im e su sun ene laji dawwama na kan don da waga fe min yesu sun alijanna ndoci ga goye guda ga uzun ga hadisi hadis la lasala mai gayo inna rajula idza naza samarata min aljanna adat makana ukhra idan wa jima aljanna wa gaife min jima aljanna wa jima idago ma ki aji kem no yule no na to fe no duzun ake be goye go bogo ukulu adaimun wabiluwa a ci gama wuri a aljanna daimun wala ji dawama wani taba ku kyawa a gaji aje wuri a aljanna ya kanan wuri da babu gidi alimin hadisiyo da mai baka filin ku gabato da wani hadisi wani na na ya a ga gaba gina jibe ga nan lalisan nan gon ga tuba ga ya rasulullah tuba liman ra'aka wa amana bi eh magaji tabbata ya zanen liwa na biye wuta ji jido na annabi ga tuba liman amana liman ra'ani wa amana bi wa tuba thumma tuba liman amana bi wa lam yarani eh, magaji tabbata ya zanen lemiya na fi yau ma imani ji da miya imma magaji tabbata ya zanen da ya zana ni ji da miya wani lemiya na kuci ya yi shida wani za su mai ya imani ji da ne mai da na biya ko ga zabagi ke ji a sula da sula bugango ma tuba kima ya tuba nan ga shadaratun fil janna masiratuwa da ya da'a shi goyo mina aljanna na wata zane ya shi tun da ba ku buwa da tun da duniya na bago wuriya aljanna da imu walaji da wama wa ku kya bwala tilka ukbal ladina takau, wa ukbal kafirin annar izike ba da wani zane ne sun da sokona a cikin layin fasu ko bacana wa ukbal kafirin annar amma izike bayan gimi ne gimi ne eh izike bayan kafirin ne yi enna الله بيوتا نعم والذين آتيناهم الكتاب يقرؤون بما أنزل إليه ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك إليه عدو وإليه مآب والذين آتيناهم الكتاب زمني إلى لتافيانا أغار يهود لن ديهم يفرعون بما أنزل إليك نجي سبار بإيماننا أفي فايما في قرآننا تشاونا إذا كاب لازم السلام جنا ومن الأعزاد ما تدمن كنت يكافر كاجر من ينكر بعضا نجي تهدى بساشي قرآن يانا kula nabi ga zagaye na ma'aunarta an abuda Allah azumi a nabi Muhammadu koro gami ci bautan ya Allah wala shirka bi ma la Ila ilayya da'u ne da wangi ya da tun Allah ga ibade wa ilayhi ma'ab in ji ba na ma da tun Allah ai wa ilayhi ma'abi in ji ba mi ya je ba da tun Allah aya na man diga wutan ne al'am al-maqsusu bi na lafazin aya nan wani am amma ne ba gani bi wani ya alkusus kima lawan wakacin wani aya ganin qur'ani nazi allahu tabaraka wa ta'ala ya ci bayan yayi ita alul kitabi da wani bin abu ba ni nan ki bo aske na ita daga ba mai yiwa ci ku yi zuba wa gaga ko ba ta ga ya na majajan wallazina atainahumul kitab da ni la litafi yana dole lafazi da be ti amu amma ja mu pa kusu se pa e ba ji mata mini qur'anu ka ka na da gani da aya je ta al kitabi etiye umumuna alal kusu magai pa wannan ke misali na al bakara Allah tabaraka wa ta'ala ga yi ga gam alladhina atainahumul yatluna hu haqqa tilawati أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ولي سكوكا الذين آتيناهم الكتاب العزيز ولا لتافيانا يهودي بمشان جدانا أتيبو غسكيا جبانا أولئك يؤمنون به أغاية عن الإيمان بمينا أغاية مبيتنا بيتنا على محمد تنا إيمان جدا على محمد من بارك بكي بيات وغاكي ومومغا so kwe gagaita alkitabu gona kul amanu kul aminu bihi aw la tu'minu ko innal ladina utul kitaba min qabli innal ladina utul ilma min qabli ko idha yutla alaihim يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون wa yaziduhum khushu'a eh kul aminu bi anabi gadai ya imani jibe qur'anin ne aw la tu'minu kayan gake ba to ga ji imani ma ga dalige lege inna alladhina utul ilma min qabli dan da la ilmi ya shido yuno agaye man ya alkitabi man ya wuce be mishan jiyan idza yutla alaihim kan da aga yan so ko bayana yaqruna lil azqani sujada aja wuyi an jaji tikin feji sujada ko ko tiki yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khushu'a ale aya ne je gaggaga cewa ga mu mu cewa ga fata likitabi dinan waga ke da cin da tijile wa da ya nufi yele ke wa ke wa ga gan wa ke ku al kitabi ya pata ke wa ga da kirki mina abu ana majata ke misali na lam yakun alladhina kafaru min al kitab wal mushrikina munfakina hatta ta'ti yawm al bayyina eh dan in bin timin da jalal tafiya na to mushrikin je wayana afida na lagwalu da kafir tana munfakina a lagwalu da mu kafirci hatta ta ti yawmul bayyana sai wuja gada biya ki wuja wancin mai tafsiri da ta gunga ya nabi muhammadu so ale da wani gaga na ne da da ya ci umumo ga adda da kirki min abwa ga malaka karshen ga inna allazina kafaru mi ahli kitab wal na fi nar jahannama na fiha ulaika um sharrul bariya ngala kanu ya shiman tukon na wai jayan da ci zai wugon mu e ti kirki ba likitabu zo e ba za yi yo ga bata kirki ayo e ba za yi yo wajen ga ce kwa likitabu ya ga bata da di jayo kawai da manna wuya yi na ga ya gashi afala alkur'an alquran wuka na min inda indi la da waje fi ikhtilafan kafira mai jiga ba nu ga be ti umumu na wuji fi ka kpata ya ngala ci ga allawzu amu wal murad al khusus kanu na ga bai ti al kitabo na ce ga gana un la ga sa shaji nge kpo wuji be na bo sa shaji kpo wuji bai na so nu ga ga wal na ate na umul kitaba yafrawuna bima unzila ilayka na galu ga kpata al kitabi ga ba bi qur'ani na ce annabi muhammadu yawna ma a'a kuji fata ta shaji yau su kuka ingalai laisu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana layli wa hum yajlun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat wa ulaika min as-salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu 'alimun bil muttaqin aya ya zo ya limurana wa bayani tula gbangba na yi wa yayi na ina ji talaka ji ilimi ya ula da bayani wa inna min ahli kitab laman yu'minu wa inna min ahli kitab laman yu'minu adada min abu na yi imani na wuce fata laman yu'minu billah eh, wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina billah لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب سيبقوا آية آمويو إبا لفظيو أما خاصويو إبا معنى والذين آتيناهم الكتاب لأنه لا لتافيانا من لم يسال يوم كتاب لا سلامنا وغيري بأنه تشوزي من مؤمن اليهود من مؤمن اليهود da ta ce yahudawa ji wani wagacin shari na ko ne na kyau kana halin ne ne. ji bayani a yi ta abu salamu gan gai abdullah ibn salam ibn al-harith al-isra'ili bani kai muka ya madina ci ginga bu fete yau min ya madina ci yau sun nuna sale yau sai annabi wato ga tun ne abdullahi lokacin bai da musulmi na a ga tabala mari wadda alikawalo da hazara jiji a ga halifu jo ga mu ben na na ke mu da mini ruwayan bukhari da musulmi na mu na na ga mu le mini mu ye da mini batan da ciwo wa wasatil rauda amud takiye bata wuce wani kpondo ci gibo wa fi alal amud urwa tita ya ekpo wuce wule kpondo ci ya gogo fakila ni a ce ga wumine na gagan irkawu abu ekpo nan abu so ekpo nan abu da fiti fakultu ya gaga la sati wa ya gwa wa ekpo na ya gwa wa fatani wasiq kuku jinna ti bebe tunwi gulamu khadim nge pagni mu wasiq yan kuku jinna ti bebe tunwi ufe ufe lagwa sunwe je unbo ufe tambiye da ci ufe gun ekponna fastamsaktu bil urwa da dagwa gbana ekponna da ekponna fitiwa na abu da fitiu fantahaitu wa ana mustamsikun biha harun da ti zogi ẹ̀kọ́ náà wà sún ẹ̀gbọ́n òtún pé dégbé ẹnu ọdún ọdún tí bá a nígbà àdúgbò wíyá rọ̀ṣùlù láì nínú ọmọ náà lọ́dún ọkọ̀ tó tù wá àdá rọ̀ṣùlù láì sàdùkú náà gbọ́n dáyẹ̀ nánà ìlú tà níbi kémi náà wọn náà lọ́dún náà fọkọ́ àlọ́ lọ́wọ́ níbi kó tẹ̀sí tó gbọ́ fọ́sára ẹ̀ nínú ọdún náà tilka rauda bata gana ogowa lemi ne na wadana raudatul islam gai bata yi musulunci وذلك العمود يكون وقوة ليمين ينودانا عمود الإسلام يكون مسلم تقادوانا على سقوة جنين صلى أزو زكاة أجي وتلك القروة يكون وقوة ليدة تيزو جيوبو وتلقى سوارو وتاقو نافتو دانا urwatul wufka nga ye gbe musulunci ne na na gwaka na to ko galan bi sama na ziza ya da baya ga wucana sai bago ina ji faruwa ya wani shi tubawo la tazalu mustamsikan biya hatta tamu egbon wuce na walaba su titayen egbon wuce wadana wa ku kya bu alo egbon wuce su go ba du fa da yoyi wani wuce bishara don wani ya abdullahi bin salamu gan zobu ga ge wa jaje ni ta ti musulunci asiga ma ji faro هذه بشارة له بالوفاة على الإسلام Eh, abdullahi bin salama jajali na jira na sallallahu alaihi biya shi ba da wuce ci jajali ta ke imani ba ki makwacin eh da yi sun yi ba da annabi ga dara yau shiga wani eh to ba ki ci wa do wa ba ni amma idan shi na bani yanzu wata da sun bai da kafu su ba amma su kuja da yau so ta ga bayi ke so ta zuba yi ke su ba shi zuba lalace mu sai bu lokacin ya gyaru um,